الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس ashirin da ɗaya ga watan sha'aban hijira 1444 wanda ya muwafaka da ashirin ga watan biyu shekara 2025 ci gaba da karatun littafin at-turfatu fi nahawi wallafar babban malami al-imam abu abdullah ibnu abdulhadi ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala a darasinmu na sha uku za mu tashi farkon shafi na ashirin da biyu inda mali ce babu la ai babu bayani la wannan babi zai yi bayani akan abin da ake kira la wato lafazin la idan ba a manta ba dai malam yana magana ne akan nawasikhul mubtada'i wal khabar ya ambaci kana da yan uwanta ya ambaci inna da yan uwanta haka ya ambaci ma to yanzu gala ita ce gaba ta hudu mala yace wahiya ala darbaini itala wato kashi biyu ce sai dai laɗin da yake magana a nan a lace wadda take da alaƙa da sunaye an gane? yau saboda haka ba lace an nahiya ba ba lamun ce wadda ake amfani da ita wajen hani ba wadda take shigan alfi'ilul mudari kamar la tazhab to ba wannan la ba irin ta ake magana ba la wadda zaka dinga gani a cikin aljumlatul ismiya ko aljumlatul ismiya jumla ta suna ba aljumlatul fi'iliya ba eh to yana da kyau mu tantance wannan to ita wannan la wadda take shigan aljumlatul ismiya wa hiya ala darbayn kashi biyu ce nafiyatul li ghairil jinsi malaman nahau sun kasa ta gida biyu akwai wadda takan kore amma korewanta ba ta kore jinsin abin da ya biyo baya gare ta kawai dai tana kore wani hukunci ne amma ba ta kore jinsin wannan suna ɗin hmm? yawwa to ita daban take akwai wadda kuma zai ambata nan gaba ita jinsin sunan da ya biyo baya gare ta take korewa idan mun ce jinsi uh, shine wata ƙwa'ifa dunkulalliya wadda take da sifa ɗaya wanda duk wanda bai da wannan sifa bai cikinsu an fahimci wannan kamar da an ce jinsin maza to mace ta fita saboda ba ta da sifa ta namiji ya an ce kuma jinsin mata to haka shi ma namiji ya fita to haka jinsin mala'iku jinsin aljanu to ita ta biyu din nan wata za ta zo ta kore wannan to ita waccan ta farko wadda take kore wani hukuncin daban wanda ba jinsi ba a fata amalu amala laisa ita tana aiki ne irin aikin laisa wanda laisa min akhawati kana eh yan uwan kana da muka yi to akwai laisa a ciki eh yawwa wanda ita laisa tana shiga ga mubtada sai ta yi masa rufa labari kuma ta yi masa nasaba to ita wannan la tana irin wannan aikin bambancinta da waccan ta biyu da zamu ambata nafiyatul lil jinsi kenan sai ce fi nakiratin kuma ita ba ta shiga sai ga nakira ba ta shiga ma'arifa idan har ta shiga suna wanda yake ma'arifa to batala amaluha za a bata aikin ta na li'irabi saboda haka ita ta takaitu ne iya suna wanda yake na kira wannan sharaɗi ne nata na hau ina misali ga misali malin ya ce la rajulun afdala minka la rajulun afdala minka to nan ba wai ana nufin babu wani namiji da yake yafi ka falala ba hmm? ba shi ake nufi ba an gane yauwa kawai dai ana kore hukunci ne na kasantuwar a samu wani mutum wanda yake yafi ka falala amma ba jinsin mazaje ake korewa ba ba shi ake korewa ba to shine to za mu ga cewa rajulun na kira ne afdala minka kaga afdala shine matsayin labari gala to la za ka ce a menene hmm? nafiyatun ligairil jinsi ta'malu amala laisa ko mabniyun ala sukuni la mahalla laha min al-i'rabi rajulun sai ka ce ismu la marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره ليش؟ لأنه مفرد وهو صحيح الآخر أفضل أه؟ خبر لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر منك جار ندى مجرور من حرف جر مبني على السكون والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر مجرور بمن to wannan kenan sannan sun kara mata wani sharadi sun ce sharadinta sharadinta ya aiki kenan kada labarin ta ya gabaci sunanta eh idan an ka gabatar da labarin ta akan sunanta to ba za ta yi aiki ba misali in ka ce la afdalu ka gabatar da afdalu la afdalu minka to nan dole sai dai ka ce rajulun kuma shi ma afdalu din kai mai kai mai rufa'a yawwa ba za ka ce la afdalun ko la afdalu minka rajulan ba ba za ka faɗi wannan ba saboda mi ka gabatar da labarinta akan mi akan sunanta to wannan sharaɗi ne sai an kula da wannan to in an samu waɗannan sharuɗa to za ta yi aiki za ta yi aiki sannan in ta shiga ga ma'arifa shi ma za ta za a yi watsi da aikinta misali kacce a ina misali eh kace la zaidun hmm? ko la gulama zaidin afdala minka ko to anan ba za ta yi aiki ba sai dai ta koma la nafiyatul lil jinsi to wa nafiyatul lil jinsi akwai wadda ta zo kuma ta kore jinsin sunan da ya biyo bayanta wa ta'amalu amala inna ta kuma tana aiki ne irin inna eh yawwa mun san ita kuma inna ta saba makana wajen aiki tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabar fatansibu al-mubtada wa tarfa'u al-khabar to fa in dakhalat in ta shiga ala mudafin ita sharadinta ita kuma sharadinta ya aiki kenan dole ya zamo sunan ya zamo na kira amma kuma wanda aka yi idafarsa sharaɗin ta yi aiki kenan idan har su dan da biyo bayanta ba ya idafarsa ba to ba za ta yi aiki ba ba za ta yi mi? ba za ta yi aiki ba ina misali kamar ka ce misali la gulama a rajulin ko? kila a hafazu minka eh to kaga wannan yayi sai zamo ladin lafiyatun ce lil jinsi gulama sai ya zamo ismola mansubun wa alamatu nasbihi alfataha eh wa huwa mudafun to kaga ahfazu shine zai zama labarinta eh kamar yadda dai inda take aiki aw mushabbahin bihi ko kuma ya zamo da abin da ya kama da mudafun kamar as-sifatul mushabbaha kamar kace misali la hafizan lil qur'ani ahfazu minka ko atqanu minka ba wani mahaddaci wanda ya fika iya ko kuma ya fika ƙwarin harda ko itikani kyautatawa wajen harda tunan hafizan mushabbahun ne bi me bi mudafin saboda mi li'annahu sifatun mushabbaha eh to hafizan zaka ce ismula mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha an gane ko min ka jarun wa majarur ahfazu ko atqanu shine labarin la marfu'un kamar yadda dai inda take aiki to shine yace nasabtahu a wannan halin idan sunan da ya biyo bayan ta an yi idafarsa ko kuma an samu a shabihi da mudaf to nasabtahu wannan sunan sai kai masa nasaba amma in ba a samu wannan sharaɗin ba kila ta shiga ga ma'arifa to a nan ma'arifa ɗin za ta koma mabni misali ka ce a madadin gulama zaidin sai ka ce la zaida misali fiddari ai zaidu baya cikin gida to a nan zaidu mabniyun ne alal fathi an gari? yawwa an gina shi ne akan fata kaga ba za ta ba wai aiki take yi irin wancan wanda ta yi ba a la, la zaidu afwan ba nasba ba la zaidu yubna ala dhammi za a gina shi akan dhamma saboda haka zaka ce la zaidu fiddari ai zaidu baya cikin gida to anan la nafiyatun ce lil jinsi zaidu zai zama mabniyun ala dhammi an gani saboda haka kaga ya tashi daga layin mu'rabai yawwa kuma anan ba sunanta bane to abinda suka faɗa kenan to shine yace na hau misalin la rajula indaka la rajula indaka wa in dakhal wa in dakhalat ala nakiratin buniyat ma'aha alal fathi nahu la rajula indaka to sai halinta na uku mun ji haluka guda biyu in ta shiga ga suna mudafun ko shabihi ga mudaf tansibuhu ta ne mai nasaba in ta shiga ga ma'arifa to yubna ala dhammi to in ta shiga ga nakira wanda kuma ba mudafun ba kaga shine na uku to shi ne mala ya ce buniyat ma'aha alal fatihi a nan da ita da shi za a gina su akan fataha da wancan la zaidu fiddari da wannan misali na hau la rajula to duka da laɗin da rajula ɗin a matsayin kalma ɗaya suke an gani wato sun zamo kamar buniya ala juz'aihi kenan zai zamo kamar tarkibi na nida'i eh kamar misali a menene ababin ababin al'adat hmm wa misali eh eh kamar ka ce salasa ashara eh imra'atan ko ko salasata ashara rajulan tunan da salasa da ashara duka yubna ala alal fatihi shine ake cewa yubna ala fatihi juz'aihi wato zaka yi musu mu'amala ta kamar kalma ɗaya ce to haka ita ma laɗin nan da ta shiga bayan na kira na kiran nan kuma ba a idafa ta ba to za a gina shi akan fataha kamar yadda ita ma za a gina ta sai su zamo kamar matsayin kalma ɗaya an gane? to wannan shine saboda haka suka ce za a ce la nafiyatu lil jinsi mabniyun ala al-fathi rajula ko mabniyun shi ma ala al-fathi eh mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi tunda mabniyi ne kullu mabniyin laysa lahu mahallun min al-i'rabi an gane yau sai dai in ya zo ne ya wakilci wani asalin wurin ba nasa ba ne wani yake wakilta ta fuskan niyaba to sai a ce halla mahallahu yanzu ya tsaya mahallin wani wanda yake haƙƙinsa marfu'i ko majiruri ko kuma mansubi amma in asali asalinsa ne to ba za ka ce ga mahallinsa al'irabi ba wasu kuma suka ce a'a yana da mahalli shi kamar nan zai zama mahallinsa fi mahallin raf'in ne mubtada da ladin da rajula dukkan su zaka yi musu mu'amalan mubtada ne abin da ya biyo baya shine matsayin labari gare su su duka su biyun gaba daya saboda haka nan ba za ka kalli laba ba za ka kalli rajula shi ma kai masa matsayin mu'amala a karan kansa ba sai dai su duka za ka dunkule su ka ce to sun sauka ne a mahallin raf'a la nafiyatul lil jinsi mabniyun ala sukuni rajula mabniyun shima alal fathi to sai ka ce fi mahalli raf'in mubtada a ra'ayin wasu malaman na hau abinda zai biyo baya sai ka mayar da shi a matsayin labari to indaka inda kaga zarfu zarfu makanin ne eh su kuma az-zurufu mansuba eh zarafi in yazo yakan zo mansubi ne to inda zaka ce zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha وهو مضاف والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه سيكتي وشبه جملة أه؟ في ماذا في محل نصب ko fi mahalli rafi'in za a ce to fi mahalli rafi'in khabarun tun da can mun ce in ga waɗanda suka ce za a yi musu mu'amala a matsayin kamar sun tsaya madadin mubtada ne to kaga in daga gaba ɗaya kenan zai zama labari ko to fa in waka baina hawa bainan nakira fasilun batala amaluha daga cikin masharɗan da suka ambata da ita waccan nafiyatul lighairil jins da wannan nafiyatul lil jinsi shine ya zamo kada a samu wata fasila abinda zai rabe a wato tsakanin italadin da kuma ma'amulinta abinda take aiki a kansa in an samu fasila to batala amaluha aikin ta na irabi ya tashi ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala lafiha gaulun to kaga mahallin shahid an samu fiha ko? to shigowar fiha tsakanin itala da mi da gaulun to shi yasa aka ce gaulun ba a ce lafiha a gaula ba ko to kaga wannan shine dalili tun da gaul na kira ne saboda wannan fasilar da aka samu eh to an samu fa wannan fasila to ba za ta yi aiki ba saboda haka suka ce za su ce la nafiyatul lil jinsi mabnin ala sukuni mulgatul la amala laha fiha fi harfu jarrin kenan ko mabnin ala sukuni wal ha'u damirun ko shi ma mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bi fi eh sai ka ce wali jaru wal majruru a fi mahalli nasbin fi mahalli raf'in a khabarun muqaddam yawwa to gaulun ko eh sai gaulun gaulun shi kuma mi sai zama mubtada'un mu'akhar to ai ce an ce wala yajuzu libtida bin nakira gaulin kuma na kira ne mun karanta a baya suka gabata yawwa ehe kaga an samu mi an samu ifada kenan tunda ya ce malan tufit ka inda zaidin namira to wannan shine dalili kaga kenan yanzu ibtida'in ya tsani yawwa daga cikin wurare musawwigat al-ibtida bin nakira shine labari ya zamo jari da majruri ko ya zamo zarfu makan ko zaman kamar yadda muka yi bayani a baya to wannan shine la fiha gaulun wala hum anha yunzafu to sai ya zama walahum anha yunzafun waɗin nan sai ya zama ba sai ta zama mi wawul adaf ko wawul istidaf hmm listinab to lamun fa hmm hmm ita ma waccan ce to kaga wawun sai dai ta zama atifa kenan eh yawwa sai dai ta zama waɗafi ko galafi ha gaulun walahum kenan lalaɗin da aka maimaita to daga cikin abin da suka ambata kada a maimaita laɗin in ta maimaita so biyu ko so uku a cikin jimla ɗaya to shi ma ba za ta yi aiki ba yana daga cikin abin da suka ambata to zai zama wala harfu eh na fiye tun ita malil jinsi ko? eh mulgatun tuhumha eh eh to zamiri ai ma'arifa ne hmm? kuma can an bada in ma'arifa ta biyo bayan ta mi yubna ala dhammi kenan hum dhamirul jama'a mabniyun hmm? to fi mahalli maza fi mahallin raf'in to sai ana ha yawwa aha aha majrurun bi an aha to sai mi a to me matsayin an haɗin ba a faɗi matsayinsa ba aha fi mahalli maza yana mahallin me eh eh fi mahallin rafi'in eh to sai yun zafuna kabaru kuma jimla ce ba yun zafuna aha yawwa fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi eh subutun nuni ala ala akhirih wal wawu li'annahu min af'al al khamsa wal wawu damirul jamaa mabniyun ala sukuni fi mahalli fi mahallin raf'in fa'il yawwa eh to kenan jumla din me mahallinta wal jumlatu fi'liyatun aha laha mahallun to me mahallinta la mahalla laha tunda bata zo matsayin labari ba eh to kaga balle a ce ta zamo a mahallin rafa'a kenan yawwa to wannan shine la mahallal ha kenan eh to sai mi to sai mu kwana anan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله